إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة نعم يا عباد الله إن الإخلاص مطلب عظيم وهو أحد أركان قبول العمل فلا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل إلا إذا كان عملا صالحا وخالصا لوجهه الكريم فمن عمل عملا أشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى فلا يقبله الله مهما كان العمل كثيرا أو حسنا والإخلاص يا عبد الله هو أن تقصد بعملك الله سبحانه وحده لا شريك له لا تفعله رياء ولا سمعة فإذا خل العمل عن الإخلاص بات وبالا على صاحبه فعن شفي الأصبه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلته وعلمته فقال أبو هريرة أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلته وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغا فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه فقال أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأنا فأسندته علي طويلا ثم أفاق فقال حدثني صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاسية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال ويقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذب وتقول له الملائكة كذب ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوصي عليك ألم حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا أملت فيما آتيتك قال كنت أفل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذب وتقول الملائكة كذب ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء قد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تساءل بهم النار يوم القيامة أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب تأمل يا عبد الله كيف أن القارئ لم يشفع له القرآن مع أنه يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة لكنه لم يشفع هنا لعدم الإخلاص وكذلك صاحب المال لم يشفع له إحسانه للخلق وصلة رحمه لأنه عليم الإخلاص وكذلك القاتل الذي قتل في مي... الذي قتل في مي... وكذلك المقتول الذي قتل في ميدان المعركة لم يشفع له قتله لأنه لأن قتاله كان خاليا عن الإخلاص فأين أنت وأين أنا ويل لنا حين نتغافل عن هذا الركن العظيم أيها المستمعون الكرام إن مما ينافي الإخلاص أن يقوم الإنسان بعمل من عبادة الله سبحانه وتعالى سرا ثم يصبح يحدث الناس به كي يثنوا عليه أو لكي يقال له كذا وكذا فمن فعل ذلك فقد ذهب عمله هباء منصورا فعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرزعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب أخرجه أحمد ومما ينافي الإخلاص الرياء وهي أن يزين الإنسان عمله لكي يراه الناس فعن معمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقوى ما أخاب عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزئ إذا إذا جزئ الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أخرجه أحمد وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل وحده لا شريك له واعبدوه خوفا وطمعا ومما ينبغي إشارة إليه أنه من عمل عملا لله سبحانه وتعالى لا يريد به جزاء ولا شكورا ثم عمله الناس عليه فهي من بشر الله تعالى للعبد فأنا أبي ذر رضي الله عنه قال إلى يا رسول الله إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن أخرجه مسلم وكان من حديث صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يقع في عدم الإخلاص يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ولا وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم ارزقنا الاختلاف في القول والعمل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yin uwana musulmi a yau huduban mu tana magana akan ɗaya daga cikin rukunan karba ayyuka wanda da aikin da ya rasa wannan abu Allah madaukakin sarki ba zai karba ba shine abin da ake kira al-ikhlas tsarkake niyya da yin aiki don Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani a wurare da dama ya umarce mu da tsarkake niyya yayin bauta masa ya sanan mana cewa tataccen addini wanda aka yi shi don Allah shine addinin Allah madaukakin sarki Allah ya ce hakika mun saukan maka da littafi ya rasulullah mun saukan maka da wannan littafi da gaskiya fa a mukhlishan lahu ka bautawa Allah kana mai tsarkake addini gare shi ka sani tataccen addini wanda babu shirka babu gaurai a cikin shi na Allah ne madaukakin sarki a wani gurin Allah madaukakin sarki yake cewa ba umarce su ba ba ce su bauta wa Allah suna masu sarkake addini gare shi suna masu karkata zuwa ga gaskiya suna barin karya su koma zuwa ga gaskiya suna tsaye da sallah suna ba da zakka Allah ya ce wannan shine addini tsayayye mi kake ya ku yan uwana masu girma tsarkake niyya da yin abu don Allah abu ne mai girma ɗaya ne daga cikin rukunan da suke sanya Allah ya karba aiki Allah baya karɓa aiki sai idan ya zama an yi dan shi an tsarkake niyya ba a yi dan a gani ba ba a yi dan wani ya yaba ba ko ya ba da lada ko ya gani ko ya yaba an yi ne don Allah maɗaukakin sarki sannan kuma an yi shi yadda manzan Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam waɗannan rukunai guda biyu kowane aiki na ibada da bawa zai yi ba zai karɓi ba sai ya samu waɗannan fuka-fukai guda biyu ya zama an yi shi dan Allah kuma ya zama an yi shi akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar duk wanda ya yi wani aiki na neman lada aiki na lahira na ibada ya haɗa Allah da wani cikin wannan aiki ma'ana yayi da niyyar wani ko wani ya gani ya yaba ko ya ba da lada ko yayi wani aiki daban to Allah ba zai karɓa ba da yadda ya kai da kyautata wannan aiki da yadda wannan aiki ya zama aiki ne mai yawa Allah ba zai karba ba Allah yana karba aikin da yake kyakkyawa aiki baya zama kyakkyawa sai ya zama na an yi shi dan Allah kuma an yi shi a bisa koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwana masu girma ikhlasi shine kai aikin ka dan Allah shi kadai kada kai dan riya ma'ana dan a gani kada kai dan aji a bada labari idan aiki ya zama babu waɗannan a cikin to ya zama azaba ga shi ma'ana da aikin da aka yi babu waɗannan abubuwa a ciki babu ikhlasi to wannan aiki zai zama abokin shi azaba ne da narko ranar tashin alkiyama ya zo a cikin hadisi sai daga cikin tabi'ai yana cewa na shiga garin madina sai na ga wani mutum mutane sun kewaye shi yana bada hadisi yana karantarwa na cewa ne ne wannan sai aka ce man abu huraira ne yake sai na matsa kusa da shi har sai da na zauna a gaban shi yana karantar da mutane yana ba su hadisi sai ya shiru ya koma gebe yake banta sai na ce masa ina haɗa ka da Allah ka karantar da ni hadisi da ka ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye shi kuma ka fahimce shi ka gane shi abu huraira ya ce zan yi zan karantar da kai hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ni na kiyaye shi na fahimce shi abu huraira yana faɗar haka sai aga ya shide ya faɗi ya tsuma sai dai ɗan wani lokaci kaɗan sannan ya farfado ya sake miƙe ya ce zan karantar da kai hadisi da manzan Allah ya karantar da jinyar shi a wannan waje a wannan ɗaki ni da shi ba kowa tare da ni sai ni sai shi sai abu huraira ya sake sumewa ya sake shiɗewa ya ja numfashi sannan aga ya barbaɗo ya shafi fuskarsa ya ƙara cewa zan karantar da kai hadisi da manzan Allah ya gaya min a cikin wannan ɗaki babu wani tare da ni daga ni sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu huraira ya sake shidewa sannan ya farfado sannan ya ce zan karantar da kai hadisi da manzan Allah ya karantar da ni ba kowa a cikin wannan ɗaki sai ni sai shi daga nan ya sake shidewa shidewa mai tsanani har sai da ya faɗi kan fuskarsa wannan sa wannan tabi yake na ɗauko shi na jinginar da shi sannan ya dawo hayyacinsa yace ce manzan Allah ya gaya mun ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai zo dan yi wa bayin hisabi kowace al'umma tana tsugunne saboda yanayi da hali na firgici da tsoro farkon wanda za a kirawo shine wanda Allah ya baiwa alkur'ani ya karanta alqur'ani ya haddace ko ya iya karanta alkur'ani da mutumin na biyu shine mutumin da aka kashe shi akan tabarkin Allah mana mutumin da ya je yaƙi ya je hadi ya mutu sai na uku mutumin da Allah ya ba shi dukiya mai yawa sai Allah ya ce wa wannan makaranci wanda Allah ya bai wa alkur'ani ban koya maka abin da na saukar ba ga manzona ban sanar da kai littafin da na saukar wa annabi na ba sai wannan mutumin ya ce haka ne ya ubangiji ka sanar da ni sai Allah ya ce me ka aikata da abin da aka sanar da kai sai ya ce ai na yi kiyamar laili da rana na yi kiyamar laili da daddare na yi na fila da rana na bauta maka da wannan littafin sai Allah ya ce ƙarya kake yi mala'iku ce ƙarya kake yi yi ne dan a ce maka wani makaranci ne kuma an riga an faɗa sai a zo da mai dukiya Allah ya ce ban yalwata maka ba ban baka wadata ba da yadda baka bukatar komai a gurin kowa ke haka ne ya ubangiji Allah ya ce me ka aikata da abin da na baka ce ai na sada zumunci na taimaka wa yan uwa na yi sadaka na bayar sai Allah ya ce ƙarya kake yi mala'iku su ce ƙarya kake yi kayi ne dan a ce wane mai kyauta ne wane mai taimako ne wane mai bayarwa ne kuma an riga an faɗa sai a zo da wanda aka shi akan tabarkin Allah ke me ka aikata Ke ai ya ubangiji na ji ana magana jihadi kuma na fita na jihadi har aka kashe ni sai Allah ya ce ƙarya kake mala'iku ce ƙarya kake Allah ya ce kayi ne don a ce kai mai jarunta ne kuma an riga an faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba buwar abu buwar Abu Huraira ce ya Abu Huraira waɗannan guda uku su ne farkon wanda za a fara ya ranar tashiyar kiyama makarancin alkur'ani mai dukiya da ya ciyar da wanda ya ce hajji a gaji cikin tafarkin Allah ba duk ba su idan Allah ba don haka su za ba da jefawa a cikin wuta lafazin hadisin ya zo da cewa su sa aru bihimun na za a babbaka wuta da su ma'ana a wurin wuta da waɗannan bayi ya ku yan na masu girma idan makarancin alkur'ani ya zama alkur'ani bai daidai shi ba saboda babu ya cikin karatun shi idan mai dukiya ciyar wadda ya ba ta cikin shi ba da sada zumunci saboda babu ikhlasi idan wanda aka shi a filin yaki saboda babu ikhlasi idan ya zama duk waɗannan bai cece su ba to ina gani ga kai mu da ayyukanmu da muke yi aikin muna yi don Allah muna neman yarda Allah wannan ba wanda ya yi aiki ke da ina ga wanda bai ba ya ku yan na masu girma ikhlasi abu ne mai girma bi ne mu ke niyan mu da zukatan mu mai aiki don Allah daga cikin abin da yake kore ikhlasi mutum ya wayi gari ya yi aiki ya koyi sai zo yana ba mutane labari don kullum mutane su yabe shi duba a zamanin nan rediyo ake shiga ana cewa wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ayyukan da ya kamata bayi su nemi lada a gurin allah da su da su ake yin talla ake yin kansin ake yi duniya irin wannan aiki babu sakamako a wajen allah ya zo a hadisin ubayy bin ka'ab manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan al'umma bushara da daukaka da tabbata a bayan kasa da nasara amma duk wanda yayi wani aiki na lahira yayi shi dan duniya fa laysa bil akhirati nasib a lahira bai da rabo a gurin Allah madaukakin sarki zai je lahira ba zai samu komai ba zai zama sakamakon sa wuta wannan aiki ba abin da zai kara masa saboda yayi aikin da ya kamata yi dan Allah ya nemi lahira da shi daga cikin abin da yake kore ikhlasi yayin na akwai riya mutum ya kawata aikinsa don a gani mutane su yaba ce wannan ya iya sallah ko wannan ya iya kaza ko wannan ya iya kaza na aikin da ake neman lada a gurin Allah da shi duk wanda ya yi wannan shi ma bai da lada a gurin Allah ya zo a hadisin Mahmud ibn Labi manzo Allah yana cewa ku sani mafi tsoron abin da na nabi muku tsoro shirka karama suka ce ya rasulallah me ya shirka karama manzan Allah ce riya ranar dashin alkiyama Allah zai ce wa masu riye idan an ba mutane sakamako Allah zai ce ku tafi gurin waɗanda kuke yin aiki don su gani a duniya su ba ku lada ku je ku gani za ku samu sakamako a gurinsu ba za su samu ba don haka za su dawo su game da azaba ta Allah madaukakin sarki Abdullahi dan Abbas ya rawaito manzan Allah yana cewa man samma asamma Allahu bi duk wanda ya abu dan dan aji sai Allah ya ji yadda abin sai ku labari ya je ko ina da ta alamar tabewa ce mutum ya aiki na neman lada kuma ya yi ta kokarin sai duniya ta ji wannan aiki don ta yaba masa don ta gode masa kan wannan aiki maimakon ya nemi lada wurin Allah to in dama yi don wannan ne sai Allah ya bari an ji an gani sannan duk wanda ya aiki don a gani sai Allah ya gwada mutane aiki. dan ya je ranar tashin alkiyama bai da komai a wajen Allah ba zai samu sakamako a wajen Allah madaukakin sarki ba ya ku yan uwa malamanmu da masu kuɗinmu da masu mulkinmu da talakawanmu mazanmu da matanmu mu ji tsoron Allah mu tsarkake mu mai ayyukanmu don Allah mu nemi lada a wajen Allah maɗaukakin sarki mu ciyar mu taimaka mu ayyukan alheri amma mu kyautata niyyar mu dan Allah mu sani cewa Allah baya karba aikin da aka yi shirka da shi a cikin wannan aiki saboda Allah shine mafi wadatuwar masu shirka gabanin shirka wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na wannan mutane uku da muka karanta hadisunsu don ya zama jan kunne gari mu don mu nisanci irin waɗannan abubuwa duk abin da mu yi zan yi don Allah maɗaukacin sarki Shi ne za mu samu lada a wajen Allah maɗaukacin sarki sai dai idan mutum ya yi aiki don Allah bai yi don wani ya yaba ba bai yi don wani ya ce ya gode ba ya yi ne don Allah a zuciyarsa sai Allah ya kaddara mutane suka ji ko suka gani sai suka yaba masa to manzon Allah ya ce wannan bushara ce ta alkhairi an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Zar ya ce an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me zaka ce dangane da mutumin da zai aiki na alkhairi mutane su yaba masa sai manzo Allah ce tilka ajilu bushral mu'min wannan bushara ce ta gaggawa ta mu'mini mana yayi ne dan Allah ba dan wannan yabo ba ba don a yaba masa ba sai mutane Allah ya kaddara suka ji suka yi yabo suka yi godiya suka ce Allah ya sa albarka to wannan bushara ce kyakkyawa amma wanda zai tun asalin don wannan to ya yi bai da rada a wurin Allah yana daga cikin shirya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah ya tsare shi kada ya fada yin aiki don riya kada ya fada cikin shirka manzo Allah yana cewa wannan shirka tana tafiya a cikin tana buyan tafiya tafiye da yadda tafiya tururuwa take koyuwa. maza Allah ce zan nuna muku abin da idan kun aikata za a tafiyar da wannan shirka karama da babba ne mutum ya daga ce Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lam ya Allah ina neman tsari ka tsare ni kada in yi shirka da kai alhali ina sani wa astaghfiruka kalima da a'alam. kuma Allah ka gabarta min ga abin da ban sani ba wannan addu'a mutum ya yawaita yin ta don ya samu tsarki don ya samu tsarkin zuciya don abu ne da yake yana da wahala kullum mutum sai yana bibiyar zuciyarsa yana bibiyar da yana jaddada imaninsa yana ƙara kusantar Allah saboda kullum shaidan yana kokari ya ka mutum tasgaro ta wannan bangare ya Allah ka azurta mu ikhlasi cikin magana da aiki gaba daya ya Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka dora mu akan tabarki madaidaici Allah ka sanya mu cikin bayanka waɗanda ka karɓi ayyukansu a wannan rayuwa Allah ka yabe mana kurakuranmu Allah ka nisantar da mu daga shirka babba ko karama Allah ka nisantar da mu daga riya da yin aiki dan a jiko don a gani ko don a yaba Allah ka sanya ayyukan su zama saboda kai muke yi ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka yaye mana garkuwa da mutane Allah ka yaye mana satar mutane Allah ka yaye mana abin da yake na bala'i da musiba da tashin hankali Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka Allah ka yaye mana Allah ba za mu iya ba ba mu da karfi daidai da kiftawar ido Allah duka wani karfi da dabara tana gare ka Allah ka yaye mana ya ku yan uwa mai salati ga biyayyan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarce mu da yi wa manzon su salati kuma manzan Allah ya kwadaitar da mu da yi mai salati musamman a wannan rana ta juma'a da daren wannan rana mai albarka wanda Allah yana ja wanda yi mun salaci ne Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله